juma'a da asabar jami'in soja suna zuwa da ofisoshinmu da wuraren rarraba jaridu suna hana rarraba jaridunmu da ma wasu ƙarin jaridu ya fi shafar daily trust da leadership da kuma the nation to amma a yau rana ta biyu a nan abuja da a sauran ma birane na arewacin najeriya baki ɗayan jaridun najeriya ne aka hana saidawa domin an kai mamaya a wurin da ake tattara su sun hana duk masu cinikin jarida su ɗauki jaridu ɗin inda suka nuna cewa tamkar wai su sojojin suna da wasu bayanan da ke nuna cewa wasu daga cikin masu aikin rarraba jaridun kamar suna sojan gona ne a wani abin da zai iya yin tasiri ga tsaro hukumar to sojoji din ta tuntube ku akan dalilan da yasa take waɗannan abubuwa kawo yanzu babu wata hukuma ta soja ko ta tsaro da ta tuntube mu kai tsaye shi ya sanya abin yake ɗaure mana kai tun lokacin da muka ga bayanin da shi kakakin rundunar tsaro wato major general chris olukolade ya bada a ranar juma'a inda yake zargin cewa sun ɗauki wannan mataki ne ba don hana aikin jarida ba sai domin aikinsu na tsaro mu ba su tuntuɓe mu ba domin da sai mu ce masu to bayan da kuka caji dukkan motoci na wa'annan ɗaukar jaridu me yasa kuma kuka rike kuka hana a raba su bayan kun tabbatar da cewa babu wata matsala to kaga wannan ya nuna maka cewa akwai wani abu daban da abin da su hukumomi suke bayyanawa game da wannan matakin nuna karfi da suke ɗauka na neman gurgunta jaridu irinmu irinmu wasu na ganin cewa kamar an ɗauki wannan mataki ne musamman aka jaridar daily trust ah, saboda wani labari da kuka buga akan wasu fulotai E ba shakka mun buga wannan labari ina jin a ranar larabar da ta wuce na yadda wasu manyan hafsoshin sojojin najeriya wato sojan ƙasa suka yi abin da za a iya kira wa tandan wasu fulotai na wani gurin da ya kamata a yi barikin soja a wata unguwa mai hamshakan abuja wato a sokoro wannan barikoki an je an rabe shi tsakanin wa'annan manyan jami'an sojoji da matansu da kamfanoninsu da alama kila wannan rahoto bai masu daɗi ba to amma saɓanin abin da aka sani na cewa shin abin nan ƙarya ne su fito su karyata eh, wanda kuma ba su karyata ba don mun tuntuɓe su a wannan labari kafin a yi kuma suka bayyana mu cewa ai kafin su ɗauki wannan mataki na rarraba ma junansu sai da ita hukumar birnin tarayya abuja ta amince da sauya amfanin wannan wuri da dai sauran irin bayanan da suka yi mana kuma mun tuntubi ita kanta hukumar birnin tarayya